Hukumar alazan Najeriya ta gargaɗi masu kamfanonin zuwa hajji da umra da kaucewa duk wani yanayi da zai tawaye ingancin tafiya da masaukan da suke bawa alazan bisa ga irin kujerar da suka biya. A lokaci guda hukumar ta nuna farin ciki da cewa an samu nasarar rashin zamewar alazan ta amfani da kamfanonin su shiga Saudiya su zama 'yan takari. Bayanan nan sun fito ne daga shugaban hukumar alazan barista Abdullahi Muktar Muhammad a taro na musamman da kamfanonin da za su dawo alazan jirgin yawo su ɗari da hamsin da kuma fiye da kamfanoni biyu da za su kula da 'yan umra. aikata wani laifi ya danganci girman laifin idan girman laifin na a rage masa yawan mutane ne ana rage masa idan kuma girman laifin na a bashi gargadi ne ana bashi gargadi idan girman laifin na a janye lasisin shi kuma a hana shi gaba daya a kowanda ake a hana su saboda girman laifin da suka yi a bara muhimmi dai shine eh, kowa ana masa hukunci daidai gwargwado girman laifin da ya aikata. Don gujewa fadawa hannun dillalin bogi ko 'yan damfara ga maniyata, mataimakin shugaban kungiyar kamfanoni haji da umra na Najeriya Aminu agowa ya ba da wannan shawarar. Dan mutum ka zo kana son ka tafi haji ko umra, ka fara tambaya shi shine wannan kamfanin shin yana da rijista wato lasisi na hukumar alhazai in ya ce ma yana da shi kana da dama ka bincika ya nuna maka shi. In bai nuna maka shi ba to Eh, zai tabbatar maka da cewa wannan akwai aya tambaya na ɗaya ke na biyunsu kuma kowane yan kungiyarmu da yake da lasisi idan ka shigo cikin ofis ɗinsa ba wani ba ne zai gama ka cewa na da lasisi saboda za ka ga lasisin an sa shi a hoto an rataya shi. Saudiya kan ware wa Najeriya kujeru dubu saba'in da shida don aikin hajji inda kujeru dubu goma ke tafiya ta jirgin yawo. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.